Shin ka taɓa tsintar kanka a bakunta kuma ka buƙaci zuwa bayi alhali baka san inda yake ba? Ko kuwa kin taɓa shiga kasuwa kika buƙaci shi matsuwa ko gudawa ta kama ki baki san inda ban ɗaki yake ba? Dan saurayi ji mana, shin ka taɓa zuwa zance wajen budurwarka kuma ka buƙaci zuwa ban ɗaki domin yin buƙatunka ta yaya ka kasance? Ko kuwa kin taɓa tsintar kanki a dukkanin wurin da ya kasance duk maza ne kuma matsuwa ta kama ki sannan baki san hanyar ban daki ba ka taɓa tsintar kanka a wurin da ya kasance duka mata ne kuma baka san inda ban daki yake ba ko kuwa kin taɓa tafiya kasuwa ko unguwa gudawa ta kama ki ko ta kama ka yaya ka kasance a wannan lokaci bari mu kwatanta muhimmancin ban daki da wannan tambayar guda yau a ce babu ban daki ko a daina amfani da ban daki ko kuma an rufe ban daki na kwana uku kacal yaya kuke tunani rayuwa za ta kasance da wahala ka samu mutum wanda bai taɓa tsintar kansa a ɗaya daga cikin tambayoyin nan da na yi ba. To ban ɗaki dai wani wuri ne wanda ake warewa kuma a gillace shi a cikin gida, ƙila a tsakar gida ko kuma har a cikin ɗaki kamar yadda zamani ya zo. Wasu mutanen na fita daga hayyacinsu musamman idan matsuwa ta kama su har sai sun je sun biya buƙatunsu a ban ɗaki. banɗaki wuri ne mai muhimmanci sai dai akan yi shi ɗan ƙanƙani wanda ɗakin kwana ma ya fi shi girma yar budurwa tambaya ta a gare ki shin za ki yadda saurayinki ya leƙa ya ga makewayin da kike amfani da shi ko kuwa ɗan saurayi ɗan gaye za ka iya barin budurwarka ta leƙa zuwa ban ɗakin da kake amfani da shi to in taƙaice muku zance a dukkanin ranar sha tara ga watan nuwamba ake bikin ranar ban ɗaki ta duniya wanda majalisar ɗinkin duniya ta ware kuma har ta alaƙanta shi ko ta kwatanta shi da ranar ruwa ta duniya ganin yadda ruwa yake da matuƙar muhimmanci kuma yake bayar da gudunmawa a cikin banɗaki. Sai dai Majalisar Ɗinkin Duniya ta fitar da ƙididdiga a bana cewar akwai mutane biliyan uku da ɗigo biyar waɗanda suke amfani da banɗaki mara tsafta ko kuma banɗakin da bai amsa sunansa makewayi ba. Haka zalika akwai mutane miliyan ɗari da goma sha hudu tara, waɗanda suke biyan bukatunsu a fili ko bola ko kuma gona. cutukan da suke yaduwa a sakamakon wannan kuwa na hallaka yara dubu ɗaya a kowace rana waɗanda shekarunsu daga shekara biyar zuwa ƙasa sai dai shirin da majalisar ɗinkin duniya take na sustainable development goals sdg 6 ya nuna cewar nan da shekarar 2030 akwai tanadi na wadata dukkanin banɗaki da ruwa a faɗin duniya. Shin yaya kuke kallon hakan a Najeriya? Banɗaki dai wuri ne da yake da matuƙar muhimmanci kuma yake buƙatar kulawa domin tseratar da lafiyarmu da kuma rayuwarmu.